daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من يشاء وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وبارك على رسول الله assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. radio hausa voh karkashin tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau asabar kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam biye da shi akwai shirin na namu leka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na murai masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai duniyar mu a yau shi ma tare da hassan barka daga nan sai shirin mu na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu ga labaran duniya da dumi su tare da Mushtaba Adam. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta bayyana cewa bai kamata a mayar da hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa a matsayin wani dandali na cimma manufofin siyasa ba sojojin yaman sun kai gagarumin hari karo na uku a cikin kasa da sa'o'i hudu a kan kasar saudiya akalla mutane ashirin ne suka kwanta dama sanadiyar harin kunar bakin wake a ƙasar somaliya To yanzu ga cikakkun labarin duniyar. Iran ta ce bai kamata ko kaɗan a mayar da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA e ba a matsayin dandalin cimma wasu manufofi na siyasa. shugaban ƙasar iran dr hassan rauhani ya bayyana cewa bai kamata a mayar da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya wani dandali da ƙasashe za su rika cimma manufofinsu na siyasa ba shugaban na ƙasar iran ya ce babu wani batun sake tattauna yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da iran a shekara ta 2015 ko kulla wata sabuwa dr hassan rahani ya ce mun ba hukumar ta iaea e duk wani haɗin kai kuma ita kanta hukumar ta san da hakan don haka ne shugaban na iran ya buƙaci hukumar da kada ta siyasantar da shirin nukiliyar ƙasar iran ya kuma kara da cewa iran ashe take ta baiwa hukumar damar gudanar da bincikenta kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada amma idan an mutunta bukatun ƙasar ta iran papa roma francis ya fara ziyarar aiki a kasar iraki a jiya juma'a a jiya juma'a shugaban mabiya ɗariƙar roman katolika ta duniya papa roma francis ya fara wata ziyara mai cike da tarihi a ƙasar ta iraki a filin saukar jiragen sama na birnin bagadaza fafaroma ya sami tarba firaministan ƙasar mustapha Kazumi, daga nan kuma suka nufi fadar shugaban ƙasar barham sale da a can ma ya sami kyakkyawar tarba. daga cikin muhimman ganawar da shugaban ɗariƙar roman katolika na duniya zai yi da akwai gana da babban malamin addinin ƙasar ayatollah sai da ali sani a birnin najab kamar kuma yadda zai gudanar da addu'o'i a gobe lahadi a birnin arbil tare da mabiyan wato ɗariƙar roman katolika da za su kai dubu hudu. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Sojojin Yaman sun kai gagarumin hari karo na uku a cikin ƙasa da sa'o'i 24 a ƙasar Saudiya. A jiya Juma'a da dare ne dai sojojin ƙasar ta Yaman suka kai hari a kan sansanin sojan saman Saudiya na Sarki Khalid a yankin Khamis Mushaid wanda shine karo na uku a cikin sa'o'i 24. kakakin ma'aikatar tsaron yaman ɗin janar yahaya sari ya sanar da cewa an yi amfani da jirage marasa matuƙi har guda uku a yayin kai harin kuma sun sauka a kan cibiyar ta sojan saman na saudiya janar yahaya sari ya kada cewa sun kai harin ne dai a matsayin mayar da martani akan wuce gona da irin da saudiya take ci gaba da yi na kaiwa kasar yaman har-hare a jiya juma'a da rana ma dai sojojin na kasar yaman sun kai wasu har-hare kan cibiyoyi da sansanoni daban-daban na sojojin saudiya to kuna tare da radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran akalla mutane ashirin ne suka kwanta dama sanadiyar harin kunar bakin wake a kasar somaliya da maraicen jiya juma'a ne dai aka kai wani harin kunar bakin wake ta hanyar mota mai makare da matukinta ya tarwatsa kansa a kusa da wani gidan cin abinci a cikin birnin magadishu kamfanin dillancin labarun efe e ya ce fiye da mutane ashirin ne suka rayukansu yayin da wasu talatin suka jikata wani jami'in gwamnati mai suna muhammad usama ya shaida wa kamfanin dillancin labaran aap cewa bom ɗin yana da ƙarfin gaske kuma ya jikkata fararen hula babu wata ƙungiya ta ɗauki alhakin kai harin sai dai ana nuna ɗan yatsan tuhuma ga ƙungiyar nan ta shabab mai alaƙa da alƙa'ida ƙungiyar ta ɗauki shekaru masu yawa tana kai har-hare a cikin ƙasar da kuma ƙasashen makwabta to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai gabatar. Muleka jaridunmu na yau. To ba tare ɓata lokaci ba ma'an tahir bari mu tsunduma cikin jaridun da muka dadubo a Najeriya. Inda za mu fara jaridar Premium Times inda ta kawo labarin cewa gwamnatin jihar Zamfara ta sanar da cewa ta kama wani soja shi da budurwarsa da suke kai wa masu garkuwa da mutane makamai da kakin soja a cikin jihar. Mataimakin gwamnan Zamfara Bashir Maru shine bayyana haka a wani taro da manema labarai suka yi da shi inda ya wakilci gwamna matawalle wajen yi wa masu 'yan jaridu bayani kan halin da ake ciki mori ya ce sojoji ne da kansu suka kama sojan ta hanyar wasu ƙauyuka wato na mazauna yankin ta hanyar wato wani wato inda labarin yake kamar wasu mutane da suke zaune a wasu ƙauyuka ne suka tsegunta ma sojojin cewa lalle shi wannan sojan shi ne ke kaiwa 'yan ta'addan makamai da kuma kakin soji to wannan yasa aka kama shi kuma da sanni za a sanar da mutane za a ɗauka a kan shi na gurfa da shi domin shari'a ta halinta hmm. ka ji labarin hmm. to ni kuma na ɗauki da jaridar graphic na ƙasar ghana ko kuma ta ƙasar ghana wace take magana dangane da ziyarar nan ta farko wanda paparoma francis yake kaiwa ko ya kai kasar iraki a jiya inda paparoman dan shekara 84 a duniya ya sauka a birnin bagdaza a jiya juma'a inda ya sami tarbar wato mustapha alkazimi firaminista kasar ta iraki daga baya ya gana da shugaban kasar ta iraki wato barham saleh a cikin jawabin da ya yi a fadar shugaban kasa Eh, paparoma francis ya yi kira ga a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da yaƙe-yaƙe a ƙasar iraki da kuma wato eh, da kuma mutunta juna tsakanin addinai da da sauransu ana sa ran a cikin kwanaki uku wanda shi francis pope francis zai kai a ƙasar iraki eh. zai gana da babban malamin nan na masabar shi'a wato atlas istani sannan kuma zai wani taro a garin arbil na yankin kurdawa a ƙasar ta iraki to malam tahe bari in leko jaridar nan ta leadership inda ta kawo labarin da duk labarin ya shafi tsaro ne eh, inda jarida ta kawo labarin cewa rundunar sojin najeriya ta bayyana sunayen wasu sojojin najeriya 89 da manya-manyan hafsoshin soji guda goma sha biyu da suka arce daga filin daga a lokacin da boko haram suka afka musu a kanin komin dikwa da Marti. Eh, ita wannan jarida ta buga labarin cewa yadda aka yi gumurzu tsakanin sojin Najeriya da Boko Haram a Marce har da kai ga an kashe sojoji bakwai sakamakon wannan gumurzu da aka yi ne to aka nemi wasu daga cikin sojin aka rasa sun yi batan dabo kuma an riga an fitar da sunayensu ana neman su ruwa a jallo sai kuma jaridar nan na the nation ta kasar kenya wacce ta bayyana cewa a jiya juma'a da yamma ne mutane goma ko kuma wasu kafafen yada labarai suka ce ashirin suka rasa rayukansu a wani ɗakin cin abinci a birnin magadushu babban birnin kasar somalia a lokacin da 'yan ta'adda suka ɗana bom a wani keken hawa da eh. suka ajiye shi kusa da ɗakin cin abincin eh. wato wasu labarai dai daga birnin na magadishu na cewa ah, wani wanda ake kira abdulkarim abdulrahim mai tuka motocin daukar abinnan marasa lafiya da kuma gawaki yana cewa ya ɗauki gawaki ashirin sannan kuma da wasu mutane talatin da aka raunata su kungiyar al-shabab da ta kasar somalia wacce ta daɗe tana ta da hankali a kasar ita ce ta ɗauki nauyin kai wannan harin a wannan wato ɗakin cin abinci kuma ba wannan shine karon farko wanda take kaiwa wannan ɗakin cin abinci da kuma irin wannan hare-hare ba mm. tunda ai shekaru fiye da ashirin ana fafatawa da ita al-shabab a kasar somaliya yanzu dai bata da iko da birnin magadishu eh, amma dai ta mm, dubu tun shekarar ta 2011 aka kwace ta da birnin a hannunta amma yanzu tana iko da wasu yankuna da dama a kasarta ta somaliya eh, to a bangare guda kuma bari mu koma jayar disney inda ta kawo labarin da ke bayyana cewa kasan man tayar akwai batun abin da ya shafi rigakafin allurar cutar corona da kasashen duniya daban-daban suke ta mm. tanada suke ta yi wa Najeriya ma naji an fara yi ajiya yawa to wannan shine babban labarin da ita Disney ta kawo in ta mm. kawo labarin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware wurare har guda 65 domin yi wa al'ummar Najeriya kuma mutane rigakafin wannan cuta ta COVID-19 hmm. inda a yau asabar ɗin ake sa ran shugaban najeriya mara buhari da mataimakinsa yemi oshibanjo za su ansa wannan allura su ma wato za a yi musu kenan a matsayin wani kokari na kara karfin gwiwa ga al'ummar najeriya da su amince a yi musu wannan allura ganin cewa kasan akwai labarai da kuma wato jisai ake ta yada kwanakin baya na cewa mutane su guji yin wannan allura kafi din kamar ta ɗaukar sinadari da za cutar da su da wanda makamantan su to shi sa aka ɗauki matakin misali gwamnoni shugaban kasa duk manyan kasa su za a fara yi ma waɗannan rakafi din domin al'umma su gane cewa lona rakafi din babu wata matsala a ciki rakafi ne na kare lafiyan al'umma to ka ji dai yadda al'amarin yake to sai jaridar mu na ƙarshe wato sudan tribune wacce take cewa mataimakin shugaban kasa na kasar sudan ta kudu wato mataimakin shugaban kasa na biyu kenan don na farkon shine abin eh, rick marshall wanda ake kira ta taban denge yake cewa eh. za a zai fita daga cikin wato gamayyan gwamnatin nan na wato aiwatar da shirin zaman lafiya a kasar eh. saboda yake cewa an ware shi a wajen ba da mukamai a wasu jihohi a kasar ta sudan ta kudu mm, gwamnatin haɗaka ke na so gwamnati yawa eh. an kafa ɗin amma dai eh. aiwatar da shi ɗin akwai wasu naɗe naɗe wanda yake eh. aka manta da bangaren sa shi taban dengue wanda shugaban kungiyar splm ne wanda ya kira io akwai splm kuma na kir kir shugaban ƙasa kenan an gane to yake cewa ya rubuta wa ƙungiyar nan ta igat wato ƙasashen Eh, tsakiyar afirka eh. wanda su ne suka jagoranci wato zaman eh, tabbatar da zaman lafiya a kasar sudan ta kudu ya rubuta musu wasiƙa inda yake buƙatar lalai a sake ko kuma a kira zama na yankin don a tattauna batun ware shi da aka yi a cikin al'amura na wato naɗe-naɗe a jihohin ƙasar. Mm, to wannan da shi ne ba matsalar da yake damun nahiyar afirka wannan shi ne. Eh, saboda wani lokacin mafi yawanci saboda maslahar kai kawai sai a jefa al'umma cikin wani yanayi cikin a ta kashe-kashe da sa rayuka to allah maɗaukin sarki ya kawo ƙarshen wannan al'amari hmm. to na ɗauko jarida ta shafi abin da ya shafi bayan da shugaban muhammadu buhari ya ma sabbin hafsan sojojin ah, wato sojojin najeriya da aka hada amma kuma na ga lokaci ya mana halin amma kafin ban kwana bari mu kawo labari ɗaya ne inda wannan bayani ya kunsa bayanin da ya kunsa shine Muhammadu Buhari ya kira ga su waɗannan sabbin hafsan na najeriya da su kokari su kawo ƙarshen tsaro a najeriya kafin nan da lokacin da damuwa ta fara saboda a bawa manoma dama su ci gaba da ayyukan su noma to ka je labarin to masu ware duka duka abin da so nan gan lokaci ya riga gaske mu kuma an nake cewa ayin lafiya masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kur haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga dan fulani wurin shugaban kungiyar dalkari ka zo reshin jihar baushin najeriya to yau ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su isa jikar mai saje toro akwai iliyasu yakubu digawa itas gadau akwai murtala da basika ga dama akwai yawa sani ta kai muttaka mtk shawun takai usman direban bajjat akwai yawale sani takai akwai ibrahim nan fulani a yari ibrahim iromo dakiyawai ibrahim salisu dan kaduna ibrahim sd kusfa zaria ina gaida yusuf sawun doki dan fulani goda husaini don kiɗa don kowa ga akwai malam ibrahim da ke garin takattabo akwai Usaini Sabon Yaro, akwai Rabiu Kashe Kala Siri Babba, akwai Yalo Zaki Siri Babba, akwai mai Maimai Siri Babba, akwai Yawo Dan Sirawa Siri Babba, akwai Ba Mai Mata ku Sabuwar Miya da dukkan masu sauraro nan gida rediyo mai gaishe ku Kadura Diga ga Dan Fulani Wuri shugaban kungiyar dalkai alkai alkhairi muka zo rashin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Radio Iran. Mu ma muna godiya muna muku fatan alkhairi zan miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga jagoran wannan shiri a hatsan barka da ɗaukashin ku akwai abokai na kamar su Kadore da Gaga, Ilyasu Yakuba da Gawa ita su dau Ilyasu M Ilyasu Bulawa, matala da Basu Kaga Dama, Muhammadu Shede, Abubakar Damaturu, Lawan Sade Daura, akwai mu'awiyar musa musawa akwai na ismail diyar fulani reshen ganjo local government akwai bula lume da daukacin yan gwagwarmaya ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya mai gana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke zaune a karamar hukumar wurji ta jihar bauchin tarayyar najeriya assalamu alaikum radio boh tairan mure musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi sarkin daura ina muku fata alkhairi kuma dan Allah ina so ku bani dama kaman haka in dan yi gaishe gaishe yan uwa da nan arziki da farko dai ina gaida letoro wanda yake bakin asibitin zanjar akwai miji soja wanda yake shi ma nan bakin asibitin da magaran akwai na agwa mai faci shi ma ina masa fatan alkhairi akwai sani mai letana sani mai gidan wanka a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da isu madatte da sanusi madatte alaran matsatsafa nan madatte zanjar akwai musa mai shayi na ramfon Hauwa juju zandar akwai mamman shehu shabde gart wanda yake nan zanjar karce hawa juju Wazan manta da zane da alife tifa wanda yake garin midik akwai zabiru mai matala shugaban zaɓe. sankananin jihar ta magaran wanda yake nan zanjar Wazan manta da musa hadarin asuba a nan zanjar Wazan manta da alhaji audu gashin baki wanda yake ta lafiya shugaba aman dumburan gamba Wazan manta da shi ba kowa abokina kadori jiga ga dan firanin wardi akwai shehu katsalla shi ma wanda yake nan wardi akwai alhaji san dan kaka mai fanta wanda yake nan kano akwai shugaba auda ne yalwa mai abokan rani nan kano da duk wanda yake saurare na daidai wani lokacin kasa an ce dambu in yi wa bejin mai to ina muku fatan alkhairi da duka kai hassan barka ina ma fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya sunana shugaba iliya mai kanti da shayi karkin daura tare nigeria assalamu alaikum gidan radio biranu ni ne kuma da firezi zakin wata aga da su nishiyar zan tsoma ga magana ta masa gaishe gaishe da dan uwa da amina arziki ina gaida kasim bezat ina gaida bamballa ina gaida ismagil ina gaida ahmad zaki lale lale ina gaida alhaji mai shagon gobayi ina gaida salil adeleta ina gaida uban waya gobe da firezi zakin wata aga da sidishar mai sauraron kullun da kullun sai na da gare salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku gabaki daya muna godiya da damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakonnin gaishe gaishe gaishen mu a yau din ma zan bayyana ko in ce zan bi sakonnin gaishe-gaishe ga yan uwa da amana arziki kamar irin su eh, sunusi madattai akwai libya koyes dan kabu-kabu a bakin likita sannan akwai babaye gambo akwai babaye lefe sannan kuma akwai abokin ahmad yarima jos sannan akwai kadori digaga dan fulanin warji akwai tahir m tahir jamblo salamu alaikum gidan rediyon iran sunana ibrahim lara jabta karamar hukumar kirita musamman a jihar igawa a halin yanzu ina garin Gatta. To alhamdulillah ina so na yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa da yan uwa da abokan arziki. Farko ina gaida Ali Yahaya Jafar Unguru akwai Ilyas Yakubu Digawa ita gadan akwai Umar Baban Yaya Sabon Gida akwai Usman Auta da ke garin Ganji akwai dukkanin shauran yan uwa da abokan arziki. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin na duniyarmu a yau tare da Hassan Barka. duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka ɗau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH. A shirin na yau za mu dubi ne kan yadda shugaba Joe Biden na Amurka ya fara shan suka game da kin daukar wani mataki kan yarima mai shirin gado na saudiya muhammad bin salman wanda wani binciken hukumar cia ta amurka ya bankaɗo cewa yana da hannu dumu-dumu a kisan ɗan jaridan nan jamal kashogi da yi ƙaurin suna wajen sukar manufofin saudiyar da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Amarilla tun dai bayan rahoton da hukumar leken asirin Amurka ta bankaɗo na cewa yarima mai shirin gado na Saudiya Muhammad bin Salman na da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi bangarori daban-daban a ciki da wajen amurka ke buƙatar shugaban ƙasar da ya ɗau mataki kan bin Salman ba wai waɗanda suka aikata kisan ba. Masu rajin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun buƙaci shugaban na Amurka Joe Biden da ya ɗau matakin ba sani ba sabo kan yarima mai shirin garuna saudiyar biyo bayan tabbatar da bada umarnin kisan kashogin kawo yanzu shugaban na amurka na cikin tsaka mai wuya da kuma shan suka hatta daga bangaren 'yan jam'iyyarsa ta democrat game da kin ɗaukar mataki kan yarima mai shirin gado na saudiyar wanda rahoton hukumar leƙen asirin amurkar ya bankaɗo cewa shine ke da hannu a kisan ɗan jaridan kashogi shugaban kwamitin hukumar cia a majalisar dokokin amurka adam chef ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta cnn cewa takunkumin da gwamnatin washington ta dauka habas isa ba ba za a iya sanyawa waɗanda suka aiwatar da kisan kashogi takunkumi ba ba tare da ɗaukan wani mataki kan bin salman ba wanda ya bada umarni in ji adam chef kamata yi gwamnatin biden ta ba takunkumi ga yarima mai jiran gado na saudiyar ta hanyar haramta masa shiga amurka ko gayyatarsa ko kuma tattaunawa da shi a cewar dan majalisan. ita kuwa sanata elizabeth warren bukatar a soke duk wani cinikin makamai da saudiyar ta yi har a gama tunani kan alakar kasashen biyu a ɗaya bangaren jaridun new york times da washington post cewa suka yi babu abin da zai soya idan gwamnatin biden ba ta ɗau wani mataki ba kan bin salman saudiya dai ta yi watsi da rahoton na amurka kan kisan na jamal khashoggi tana mai cewa rahoto na ƙarya ne kuma abin takaici hasali ma ba za ta amince da shi ba baya ga cewar ƙasar ta ɗauki matakai bayan faruwar hakan kan waɗanda ke da hannu a kisan turkiya inda aka yi wannan aika-aikar a ƙasarta da kuma matar da kashogin ke shirin aura khadija jinkez sun ce sun zura ido suna jira su ga irin hukuncin da gwamnatin biden din za ta ɗauka kan yarima bin salman duk da cewa a halin yanzu saudiya ta yi fatali da rahoton amma tuni akwai jita-jitar da ke yaduwa na yiwuwar tsige bin salman din daga matsayinsa na yarima mai jiran gado kasancewar tun kafin ba da wannan rahoton na cia biden din ya sha alwashin cewa gwamnatinsa ba za ta yi wata mu'amala ba da yarima bin salman ita kuwa kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa rsf ta sanar da shigar da wata ƙara a ƙasar jamus kan yarima mai jiran gado na saudiyar muhammad bin salman wanda ta ce shi ne ke da hannu a kisan ɗan jaridan kashogi matakin kungiyar ta reporter sans frontier shine irinsa na farko tun bayan rahoton da amurka ta fitar na cewa ben salman na da hannu dumu-dumu a kisan ɗan jaridan kashogi kungiyar ta reporters without borders ta kuma buƙaci a bi mata kadin wasu 'yan jarida kimanin talatin da ake tsare da a saudiyar rsf eh, ta ce shigar da karar a gaban kotun ta tarayyar harshuhe da ke jamus yana da nasaba ne da cewar kotun ta kware wajen yin shari'a game da batutuwan da suka shafi kisan kai cin zarafi da dai wasu sauran muggan laifuka matakin shugaban amurka joe biden na wallafa rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar kan kisan na fitaccen ɗan jaridan jamal khashoggi da nuna yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ke da hannu a umarnin kisan da kuma batar da gawarsa ya fara fito da samun dangantaka tsakanin kasashen biyu karara gaban idan duniya yayin da a bangare guda yake matsayin barazana ga daukakar yariman majiyoyi da dama na rawaito yadda rahoton na amurka ya shafi hatta ɗaukakar hidimar na saudiya da ke matsayin magajin iko a ƙasar mai arzikin man fetur ko da yake tuni saudiyyan ta yi watsi da rahoton da ta ce baya kan gaskiya biden wanda ya alakanta trump da masaniya kan kisan na kashogi a ranar 2 ga watan oktoban shekarar 2018 ya ce kisan ya bayyana gazawar muhammad bin salman tsakanin takwarorinsa shugabannin kasashen gabas ta tsakiya Yarima wanda aka fi sani da MBS da ke matsayin aboki ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump take-takensa tun gabanin zaben Amurka na 2020 ya nuna karara baya tare da jam'iyyar Democrat a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shugaban kasar Joe Biden na fatan kyautata alaka tsakanin kasar da saudiya sai dai baya goyon bayan wasu manufofin yareman har zuwa yanzu dai amurka bata sanar da shirin sanya takunkumi kan saudiya ba sai dai biden a wani jawabinsa ga fadar white house bayan fitar da rahoton ya ce yana shirin yin wata ganawar sirri tsakaninsa da yareman na saudiya rahotanni daga amurka sun ce hukumar leƙen asirin ta cia ta yi imanin cewa yarima mai jiran gado muhammad bin salman ne ya bayar da umarnin kisan dan jaridan jamal kashogi wasu majiyoyi da kafofin yada labaran kasar suka ambato sun ce tuni hukumar ta sanar da bangarorin gwamnatin amurka da suka hada da majalisa kan binciken da ta gudanar wanda ya ci karo da ikirarin gwamnatin saudiya cewa ba hannun yariman a kisan dan jaridar jaridar washington post da ta fara buga labarin ta ce binciken hukumar leƙen asirin amurka ya gano cewa jami'an saudiya goma sha biyar sun yi amfani da jirgin gwamnatin kasar zuwa satambul na turkiya inda suka kashe kashogi a karamin ofishin jakadancin ta da ke birnin jaridar ta jiyo daga majiyoyi a hukumar na cewa tuni cia ta sanar da gwamnatin amurka da majalisa game da abin da ta gano wanda ya ci karo da ikirarin cewa yarima bin salman baya da hannu a kisan dan jaridar da ya yi fice wajen sukar manufofinsa gwamnatin saudiya ta fitar da sanarwa tana karyata rahoton binciken inda mai magana da yawon ofishin jakadancin kasar a washington ta ce wannan labari ne da baya da tushe a ranar biyu ga watan oktoba ne aka kashe kashogi a ofishin jakadancin jakadancin saudiya da ke santambul na turkiya kuma tuni saudiya ta ce tana tsare da wasu da take zargi da kisa kisan yayin da ta ce wasu wasunsu za su fuskanci hukuncin kisa turkiya ta ce ba za ta amince da binciken na saudiya ba mai bawa shugaban turkiya shawara yasin aktai ya ce bincike ne da rima mai jiran gado ke jagoranta bayan an ce baya da alaka da al'amarin ba za a taɓa tunanin samun adalci ba a kotun dole yariman ya ƙauracewa binciken idan gaskiya ake son ta fito in shi shi an yi wa kashogi sallar jana'iza ba tare da gawarsa ba da har yanzu ba a san inda take ba inda wasu ke tunanin an ɓoye ta ko kuma an narkar da ita ta hanyar amfani da sinadarin acid turkiya ta ce tana da wani sakon murya da ta samu wanda zai dada cin karo da ikirarin da gwamnatin saudiya ke yi cewa ba hannun shugabanninta ake son kashogin a ranar juma'a ta wancan makon ne da yi amurka ta wallafa sakamakon wani rahoton sirri da hukumar leƙen asirinta ta cia ta tattara wanda ya tabbatar da cewa bin salman ya amince da kamo jamal kashogin din ko kuma a kashe shi a birnin Istanbul na Turkiya a watan Oktoban shekarar 2018 inda bayan kashe shi aka yi gunduwa-gunduwa da gawarsa. kamar yadda rahoton ya kara tabbatar da cewa jirage biyu daga cikin jiragen da jami'an tsaron saudiya suka yi amfani da su zuwa turkiya domin kashe jamal kashogi mallakin muhammad bin salman ne Tuni dai ma'aikatar lura da baitar malam Amurka ta sanar da matakin kwace kadarorin wasu daga cikin hannun damar yarima mai jiran gado na Saudiyar sai dai bata ce komai ba dangane da ɗaukar mataki kan yariman da ta ce shine kanwa uwar gami a kisan gillar da ya shiga duniya. ko me dai ke faruwa yanzu duniya ta zura ido ta ga irin matakin da amurka za ta ɗauka musamman kan shi yarima mai jiran gado na saudiya da rahoton na cia ya ce shi ya ba da umarnin kisan na kashogi amma wasu masu sharhi na ganin babu wani mataki da amurka za ta ɗauka za ta dai yi amfani da rahoton ne domin cimma wasu manufofinta ba tare da fuskantar wata turciya ba daga saudiyar To da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu a kasance cikin koshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Amurka Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin same kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi. Da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fata masu sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu na kai kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma shiga cikin kware shirin. A yau shirin namu ci gaban da gabace shi ne a makon jiya inda muka fara bayani game da tarihin makarantar Kamaliya da ke birnin Kesh. kana mun yi muku bayani game da makarantar lambuna hudu wato cihar bag inda muka bayyana cewa zamanin mulkin safawiya yana ɗaya daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi wajen gina abubuwan tarihi da yaɗa ɗabi'ar karantarwa a tarihin ƙasar iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambu hudu da ke birnin isfahan inda muka ce ana kiran wannan makaranta da sunaye daban-daban So sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa yanzu kuma zan dora daga wanda muka daga aya a makon jiya wasu suna kiran makarantar Chaharbagh da makarantar mahaifiyar sarki wato modare saboda hakan bayan kafa wannan makarantar mahaifiyar sultan hussein ta gina wani katafaren ɗakin baƙi da kuma wasu ɓangarorin tattalin arziki kamar yanzu ɗakin tsaro ɗakin taro na fatahiya da kuma kasuwar sarki ko kuma doguwar kasuwa da suke kusa da wurin wannan ya sa ake kiranta da wannan suna ganin irin wannan gagarumin gudunmawa ta bayar wurin waɗannan gine-gine da ta yi a gefen wannan makaranta ta chaharbog bayan cin nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar iran an canza wa wannan makaranta wato zuwa sunan makarantar imam sadiq alaihi salam sai dai har yanzu ana kiranta da sunan makarantar layin lambu me yasa makarantar chaharbagh ta shahara a duniya kowane ɗaya daga cikin gini a guraben tarihi na birnin isfahan sananne ne a idan duniya mafi yawanci 'yan yawon shakatawa da suke zuwa daga ƙasashen duniya daban-daban domin kashe kwatar ido suna da ban kallo sosai a birnin na isfahan irin nau'in tsarin gini da ake da shi a wannan birni yasa ake ɗaukar hankalin mutane wannan makarantar saboda irin tsarin gininta da kuma korayen furanni da ke kewaye da wajen yana da cikin abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su babban dalilin da ya sa yake ɗaukar hankalin masu kallo a wajen musamman ma wato masu yawon shakatawa ƙasashen waje shine irin nau'in tiles da aka yi amfani da shi da kuma zane-zanen da aka yi da tsarin rubutu mai kyau irin na zamani kuma na gargajiya. da ake ganin su wanda za ka iya ganin su a wurare daban-daban na ginin wannan babban waje mai cike da tarihi wanda an yi amfani da irin wannan wajen da wurin yake wajen gina irin wannan gini mai girma wannan kenan game da makarantar lambu hudu. yanzu kuma bari mu kawo muku wani wuri mai suna takta suleiman ɗaya daga cikin muhimman gine-ginen gargajiya masu ɗan tarihi a nan ƙasar iran takta suleiman taska mai kima wasu na faɗin cewa wannan waje waje ne wanda annabi suleiman alaihi salam ya gina wannan gini yana da ban mamaki sosai musamman irin yadda aka tsara katafaren gini a wannan wajen matattarar takta suleiman tun fiye da shekaru 1600 suka gabata ta kasance wani wuri ne na karɓar baƙi kuma ake gudanar da wasu bukukuwa da suka shafi addini. Dr. Suleiman yana daga cikin jerin ababen tarihi da hukumar kula da kayan tarihi da al'adu ta duniya UNESCO ta yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin gine-ginen gargajiya ya mahimmanci sosai a ƙasar Iran. Gini ne wanda aka yi shi a gefen ƙorama da zurfinta ya kai mita 120 kuma ya kasance ana gininsa ana ganinsa a matsayin wuri mai tsarki tun a da daga cikin abubuwan da ke wajen akwai wajen bautar wuta da ake girmamawa mai dogon tarihi tsananin girmamawa da ake wa takta suleiman yana komawa ne zuwa zamanin sasaniyan ya kasance an gina muhimmin wajen bautar wuta a zamanin daular sasani kuma ta alama ce ta ibada siyasa da zamantakewa a wannan zamanin daga cikin abubuwan da ke da daɗaɗɗen tarihi a wajen shine wajen bauta na anahita wanda ke da ƙashin gefen wajen bautan wuta da take da turaku guda hudu kuma an kewaye wajen bautan da bangaye manya-manya guda hudu wanda hudu daga cikinsu suna kallon ƙofar shiga wajen ne don hana hango ainihin cikin wajen bautan daga nesa bayansa kuma akwai iwan kusuru wanda ke makwabtaka da kusa da wajen bautan Tuma saurare ga gashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya riga ya riske mu ya zama wajibi daga aya a nan sai a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin mu da ci gaban shirin amma kafin nan amma duk waɗanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun harin da masu ikirarin jihadi a Najeriya suka kai ne kan wurin ajiye kayayyakin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. cikin wannan mako ne majalisar ɗinkin duniya ta bayyana tsananin fushinta kan matakin da masu ikirarin jihadi a shiyar arewa maso gabashin najeriya suka ɗauka na kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wuraren ajiye kayayyakin jin kan ɗan adam da suke garin dikwa a jihar borno najeriya maje tsaro da na jin kan ɗan adam sun sanar da kamfanin dillancin labaran afp cewa mayakan ƙungiyar daular musulunci a yankin yammacin afirka da aka fi sani da ƙungiyar boko haram a najeriya sun mame garin dikwa ikwa da ke jihar borno mai fama da tashe-tashen hankula inda suka fatattaki sojojin gwamnatin najeriya daga sansanoninsu tare da kona cibiyoyin ba da agaji game da raɗe-raɗen yin awon gaba da jami'an ba da agaji 25 majiyar tsaron najeriya ta sanar da cewa an tura karin sojoji da jiragen saman yaƙi game da jiragen sama masu saukar ungulu zuwa yankin domin taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen fatattakar maharan shaidun ganin ido sun bayyana cewa maharan sun wa garin na dikwani tun a yammacin ranar Litinin inda aka yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da 'yan ta'adda na tsawon awanni sannan 'yan ta'addan suka tsere. bayan wasu awanni suka dawo aka ci gaba da musayar wuta har zuwa safiyar ranar talata a sanarwar da jami'i mai kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya edward kallo ya fitar ya bayyana cewa mayakan sun fara kaddamar da hare-haren ne a cikin dare kuma bayanai sun ce mayakan sun gudanar da kone-konen wuraren ba da agajin jin kan dan adam kamar yadda rahoton ke cewa sun bunka wuta kan wani asibiti ko dai ya kone kurmus ko kuma an samu barna a cikinsa edward ya kara da cewa wannan mummunan harin kan wuraren ba da agajin zai shafi tallafin da za a bayar ga kusan mutane dubu ɗari waɗanda suke matukar buƙatar agajin jin kai da taimakon gaggawa kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya tabbatar da aukuwar matsalar tsaron amma bai yi ƙarin bayani ba rahotanni sun bayyana cewa a lokacin da mayakan kungiyar ta boko haram suka kaddamar da farmaki kan garin na dikwa sun yi wa garin dirar mikiya ce cikin manyan motoci dauke da manyan bindigogi inda suka tarwatsa jama'ar gari da haka ya janyo tserewarsu daga mahallinsu garin dikwa yana nisan kilomita 86 ne daga garin maiduguri fadar mulkin jihar borno kuma garin yana dauke ne da mutane sama da 130 ciki har da 'yan gudun hijira 75 waɗanda suka guje daga muhallinsu da suke sassan jihar borno suka samu mafaka a garin nadikwa kuma sun dogara ne da tallafin abinci daga ƙungiyoyin ba da agaji a wata sanarwa da ta fito daga kakakin rundunar sojin najeriya brigadier general muhammad yarima ya bayyana cewa sojoji sun fatattaki 'yan ta'adda daga garin bayan da 'yan boko haram suka yi yunkurin kwace iko da shi tsawon sama da shekaru goma jami'an tsaron najeriya suka kwashe suna fafatawa da kungiyar boko haram mai tsauran ra'ayin addinin islama da suka hargitsa shiyar arewa maso gabashin kasar inda kididdiga ke cewa rikicin kungiyar ta boko haram ya lashe rayukan mutane fiye da dubu talatin da shida tare da raba wasu sama da miliyan uku da muhallinsu tun bayan da kungiyar boko haram ta sanar da haɗewarta da ƙungiyar daular musulunci a iraki is a watan maris na shekara ta 2015 ta fara tsananta kaddamar da hare-hare kan al'umma da suka hada da jami'an tsaro da fararen hula kuma a shekara ta 2016 ƙungiyar ta boko haram ta zame babbar barazana ga al'ummar yankin arewa maso gabashin ƙasar inda mayakanta suke kai hare-hare kan sansanonin soji da na 'yan sanda aiwatar da kisan gilla kan fararen hula sace mutane a wuraren binciken ababen hawa na bogi Hakika kungiyar Boko Haram da ke Najeriya ta zame wata babbar barazana a fagen ayyukan ta'addanci a yankin yammacin Afirka musamman yankin tafkin Chadi inda kungiyar take aiwatar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a cikin Najeriya da kuma kasashen da suke makwabtaka da kasar misalin jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi kamar yadda kungiyar ta'addanci ta Boko Haram ta yi kaurin suna wajen kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan manoma da masunta da kuma maki kiyaya a yankin yammacin afirka bisa da'awar cewa suna kai bayanan sirri kan kai koman mayakan kungiyar ga jami'an tsaron najeriya da kungiyoyin sa kai da suke yakar su shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi wa rundunar soji garan bawul a wannan shekara ta 2021 da da ɗaya fatan sauya dabarun yaƙi a fagen kalubalantar rikicin da aka kwashe fiye da shekaru goma sha biyu ana yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu talatin da shida tare da tilastawa wa wasu fiye da miliyan uku tserewa daga muhallinsu wannan sabon hari da mayakan kungiyar boko haram suka kai garin dikwa yana zuwa ne bayan shekaru uku da suka gabata da mayakan kungiyar suka kai hari kan cibiyar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a garin ran da ke arewa maso gabashin kasar inda suka kashe ma'aikatan ba da agaji uku tare da yin garkuwa da wata ma'aikaciyar ta daban tsawon lokaci al'umma daga sassa daban-daban na duniya musamman a nahiyar afirka kuma a nahiyar ma a najeriya suna yawan gabatar da tambayar ce cewa me sanya najeriya ta kasa kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram gwamnatin najeriya ta sha nana ta cewa ta murkushe kungiyar boko haram tare da kawo ta amma duk da haka bayan sama da shekaru goma ana ci gaba da samun fafatawa tsakanin jami'an tsaron ƙasar da mayakan kungiyar ta boko haram kamar yadda tashe-tashen hankula suke karuwa a shira arewa maso gabashin ƙasar. kusan shekaru goma kenan tun bayan da kungiyar addinin musulunci mai kiran kanta da jama'atu ahalus sunna lidda'awatu wa jihad mai tushe a garin maiduguri a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya ta rikide ta zame ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci kuma ta yi ƙaurin suna a fagen ayyukan wuce gona da iri kan al'ummar ƙasar da ma ƙasashen ketare da suke makwabtaka da najeriya al'umma tana yawan zargin jami'an tsaron najeriya musamman sojojin gwamnati da rashin tabaka komai a fagen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da sojojin ƙasar suke yawan koke kan rashin wadatattun kayan aiki musamman makamai na zamani saboda irin makaman da 'yan ta'adda suka mallaka haka ya fi na jami'an tsaron kasar duk da makudan kuɗaɗe da ake kashewa a ɓangaren tsaro a kasafin kuɗin kasar wasu suna cewa makaman da aka wawushe a lokacin faduwar gwamnatin mu'ammar gaddafi a ƙasar libya a shekara ta 2011 suna daga cikin makaman da suka shiga hannun ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar afirka musamman ƙasashen da suke fama da matsalar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar rahotanni suna bayyana cewa kungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a najeriya tana daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane a nahiyar afirka sannan kungiyar al-shabab ta kasar somaliya da take rufa mata baya hakika karuwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misalin kungiyar boko haram a najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara ashababul mujahidin a somaliya ansaruddin a salafi aljihadi a kasar mali da harakatar tauhid wal jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar ta afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin kungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci a mahangar kwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattarar kungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a kasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin kasashen yankin sakaci wajen barin kungiyoyin har su yi karfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai lamarin da ke ƙara janyo taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasashe da dama na yankin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 tun da muna da sauran lokaci ga Mustapha Adam ya sake dawowa tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta ce bai kamata ko kaɗan a mayar da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA e ba a matsayin dandalin cimma wasu manufofi na siyasa. shugaban ƙasar iran ta hassan rauhani ya bayyana cewa bai kamata a mayar da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya wani dandali da kasashe za su rika cimma manufofinsu na siyasa ba shugaban na ƙasar iran ya ce babu wani batun sake tattauna yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da iran a shekara ta 2015 ko kulla wata sabuwa dr hassan rahani ya ce mun ba hukumar ta iaea e duk wani haɗin kai kuma ita kanta hukumar ta san da hakan don haka ne shugaban na iran ya buƙaci hukumar da kada ta siyasantar da shirin nukiliyar ƙasar iran ya kuma kara da cewa iran ashe take ta baiwa hukumar damar gudanar da bincikenta kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada amma idan an mutunta buƙatun ƙasar ta iran paparoma francis ya fara ziyarar aiki a ƙasar iraki a jiya juma'a a jiya juma'a shugaban mabiya ɗariƙar roman katolika ta duniya papa roma francis ya fara wata ziyara mai cike da tarihi a ƙasar ta iraki a filin saukar jiragen sama na birnin bagadaza papa roma ya sami tarba firaministan ƙasar mustapha Kazumi, daga nan kuma suka nufi fadar shugaban ƙasar barham sale da a can ma ya sami kyakkyawar tarba. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta ke cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi